وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا مالجينا جمعة شاهد لغوة رمضان وانا شكرا في الأمور في الوحدة وانا شكرا في الله عليه وسلم daga makka zuwa madina da ke daidai da sha biyar ga watan hudu miliyar ta dubu da ishirin da biyu a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani da girma a je mun ga karshen aya ta saba'in da biyu cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a yau insha Allah za mu tashi kan aya ta saba'in da uku

gaskiya suka ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku yarda da kowa bayan da sirrin ku gare shi sai wanda ya bi addinin qul annabi ka ce maka innal huda huda Allah lallai shari'a ta Allah ce Allah shi ke shirewa ko kuma shari'a tabbatacciya ita ce shari'ar Allah an yauta ahadun mithla ma utiku gudun da suke yi na bayyana sirrin kada a bama wani kwatankwacin ilimin da aka ba su ya zama yana da ilimi irin nasu a wuri hajju mai inda kun ko kuma ya dayayya da ku a wurin ubangiji don ayyun ta mutu na ma'uditum ya so ya suke magana ma'ana kada ya zama wani an ba shi irin ilimin da aka ba ku a wuri hajju kuma inda kun ko kuma ya je lahira ya yi dayayya da ku akan ilimin da ya samu daga wurin ku a wurin ubangiji قل النبي كتمت إن الفضل بيد الله lallai fadala a hannun Allah take yi fihi man sha. Allah shi ki ba da ga wani ba da shi ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai yalwani Allah masani ya برحمته من يشاء ألا ينجي بلتر وانده يسود رحمة ساء والله بالفضل العظيم ألا تعالى Allah ta'ala سلطة لداني جمع ألا تعالى يكي da برساما نفسي قبل يقول واسينا مغنغنون بوي قسيا game da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma musuluncin baki daya suna hira tsakanin su su su ke tattaunawa bayan sai sun yi hira ta cewa ku ce kun yi imani da safe da yamma ku zo ku warware wannan imanin naku da kuma cikin abin da suke kullawa sai suka ce wala tu minu illa liman a dinakum kan ku yadda da kowa sai wanda ya bi addinin ku ku yadda ku bayyanar da sirrin ku na addinin ku ga kowa in ba wanda yake bisa irin addinin ku ba bana idan mutum ba bai buɗe ba ne ba to kada ce duk tattauna da shi bala ku bayyana masa wani abu na abin da yake da alaka da sirrin addinin ma'ana sirri ana a wurin su ma'ana gaskiyar da suke boyewa wanda ba su ba wanda in sun jebe da su su suna tattaunawa su duka sun san ai Allah ala da ya aiko za Allah sallallahu sallama shi shine man gaskiya sun san addinin musulunci shine addinin gaskiya amma ba sa tattauna wannan sai in sun killace su ya su to shi ne suke gargada junansu cewa kada ku yadda ku bayyana wannan sirrin namu sai ga wanda yake mabiyin addinin ku ne ba yahudi shi kadai za ku yadda da shi ku tattauna abin da ya shafi addinin ku da shi Allah ta'ala sai sai ka gaya musu duk wata shari'a bayan shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shi yake shirya da bawa gare ne yake gwada masa hanyar daidai da kuma hore masa bin abin da yake daidai ma'ana shi ne shigar da imani a cikin zukatan wanda ya ba su imani kuma ya tabbatar da su kan imani ko mun kuka boye gaskiya ba ku bayyana ta ba Allah ta'ala sai ya shirye da wanda ya so ya shirye zuwa ga gaskiyar ko da ku kun ci gaba da gaskiya ba ku bayyana ta ba to anan wurin wannan kul innal huda huda Allah kamar jumla ba. cikin kafar maganar ku kar ku yarda da kowa sai wanda ya bi addinin ku to kar ku yarda da shi akan bi ta Allah ya bujuro sai yanke sai ce duk dai shirya ta Allah subhanahu wa ta'ala ce shi yake shirya da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya san wurin kada ku bayyana da sirrin ku sai ga wanda bai addinin ku an yi wuta hadin ba ku wuce kada a bama wani irin ilimin da kuke da shi ma'ana ya zama kenan wani cikin musulmi ya zama ya samu irin ilimin da su ma yahudawan suke da shi wanda suka karanta a littattafansu kaga sai ya bayyana cewa kenan abin da suke kai ba gaskiya bane ba kuma sun san gaskiya irin karɓar da suka yi wannan shi ne ilimin wanda suke gudun wani ya sani wanda ya sun zo sun tattauna da wanda ba ba ya hude ba zai iya sanin wannan ilimin nasu idan ya san wannan ilimin nasu kaga karshe ba zai iya idan ya san wannan ilimin nasu kaga kenan tunan asiri da fallasa ne taso masu tunda su a da'awar su yi. a zahiri da suka fito abinda suke gwadawa su ba su yadda manzan Allah ne manzan da Allah ke da tare da kuma gaske da suke koyewa domin duk dalilan da aka gaya musu a cikin at-taura na zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbata sun bayyana karara a da manzo Allah sun gamsu amma sun kiyarta su bi kuma suna inkarin cewa shine manzan. Su ga idan suka yi da wanda gaskiyar musulmi ya zo ya suna tattaunawa tsakanin har ma ga gaskiyar lamari a ce sun san manzan Allah shi ne manzan gaskiya da Allah ya yi in imani suka yi da shi in yadda su bari su an sha abin da zo da shi suka yi ka ga da mutum fuskanci kalubale na fallasa da sunan asiri daga wannan wanda ya san abin da suka sanin nan domin zai zai bada labari da ga abin da suke tattaunawa ga abin da suke faɗi kawai sun iya yadda da manzan Allah ne ba dan ba su gamsu cewa shi ne manzan da Allah ya yi ba to shi yasa suke tattaunawa tsakanin cewa kafku ku bayyana wannan sirrin naku ya zama wani ya san irin ilimin da kuke da shi kaga zai fallasa ku kenan aw yuhajjukum inda rabbikum ko kuma a je lahira ya tarayya da burin ubangiji cewa ƙarya kuke yi kun san manzan Allah shi ne manzan gaskiya kun san addinin musulunci kuma shine addinin gaskiya domin ga abin da kuke tattaunawa ma ga abin da kuke cewa ga abin da kuke cewa kaga kenan wannan ya gwada maka ba yahudi a sanin kiyama san cewa ranar kiyama na nan za a tada shi a tattauna amma shi tunani ne ne ya koya gaskiyar da ya sani kai ya bayyana dan kawai wani jira na kiyama ya kafa hujja da ita wurin Allah ya sai sun ce kaza Allah ya kama su da wani to amma kuma saboda takaituwar tunanin da taka da matsewar hankalin su kuma sai suka manta da ubangiji zai saukar da littafin da suke da ilimin da suke koyewa shi fa ya san manzon da ya yi shi ya gaya ba kuma zai kama su da wani da haka sun manta da wannan abin da suke gudu shine nan wani ya ji yanzu lahira ya kai ce kaza sun manta Allah da ya ba su lama su yi magana ya san wannan shi da ya saukar da saurar da suka karanta wannan ilimin ya san abin da ya saukar da suka wara nan suna saurawa Allah ya san abin da suke tattaunawa amma dai zahiri abin da suke guje mawa shi ne idan mutane a duniya kada a tattauna tattauna wanda za ta sanya har ya zama an ji cewa abin da suke kai na bata ne sun tabbatar da bata ce ba gaskiya ba gudun kada ya zama an zo an shirki su a Allah ta'ala ya ce masu kul annabi ka ce masu inna al-fadla bi yadillah ita falala hannun Allah ta'ala take an falala a hannun Allah ta'ala ta ba da falala na duk wasu al'amurra hannun Allah ta take baki daya kuma haka duk wani abu na daraja wani abu na shiriya hannun Allah ta'ala ne yuti ne ya sha, Allah yana ba da ta ga wanda ya so Allah ta'ala shi yake zabar wanda ya so daga cikin bayi ke ɗora shi akan shiriya da falalar Allah subhanahu ta'ala wanda ya nufa da shi shiriya kuma ya bashi ya zauna bisa hanyar ɓata wannan kuma ya azabtar da shi da yin wannan wannan kuma adalci ne na Allah subhanahu ta'ala falala gaba da hannu Allah take shi yake bayar da ita ga wanda ya so na falalar kaga a nan kenan sai ya zama ba ko da lamuran baki ɗaya ma suna kusan ba na falala sai zama da imanin da shirya ne hannun Allah Allah shi yake shirye da wanda so kaga kenan wanda ya gwada maka ba ilimi ke sanyawa a shirya ilimi hanya ce ta shirya ga wanda Allah ta'ala ya rahamce shi ya tabbatar da shi akan shirya amma idan Allah ta'ala bai wa bawa sai rufe fawa da bawa da falalarsa ba ga ilimin bawa na iya halaka kamar da su yahudawa a nan kaga ga ilimin sun san gaskiya sun san daidai amma kuma sun halaka saboda mai saboda gindin gaskiya da haka sanin gaskiya daban matakin farko ne karɓar gaskiyar ma wani abu ne daban yasa malamin ke kasa shari'a ta dan adam kala ne shari'a kala ne akwai hidayatul wa'd wal irshad akwai hidayatul qabul wal tawfiq akwai shiriya ta wa'azi da karantarwa irin wanda yake annabawa suke yi ita ce malamai suke yi annabawa za su karantar da mutum su ga mai gaskiya malamai za su karantar su bayyana wa al'umma gaskiya ga abin da yake gaskiya idan suka yi bayanin wannan ba su iya sanya wanda aka gaya ma wani karba ba su iya sawa tun da da suna iya sawa annabawan wanda matan suka tafi wuta da sun sa suka fi shirya ƴaƴan suka tafi wuta da sun sa suka fi shirya iyayen su suka tafi wuta da sun sa suka fi shirya ma yi da annabi ibrahim ya tayo babanki da yana iya sawa ya karɓi shirya an lalata da ba a yi ta ba da bai dai ta ba don waɗanda yake masa la ya abati inni a yi masa ka min ar-rahman ya abin da lafiya abu da shefa duk da mai yi wannan ba to wannan kaga ya gwada ma shiriya ta annabawa ita ce shiriya ta wa'azi da shiryarwa sai ba za ka ga alkur'ani ya raba shiriya gida ne za ka wani lokaci sai ya kore ma annabawa wata wani lokaci kuma ya tabbatar da wata Allah ta'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man habbata walakin Allah hadi man yasha Allah ta laysa alayka hudahu walakin Allah hadi man yasha فذكر فإنما أنت مذكر لست عليهم بمصيب سؤال كنت هي كانوا هو زي كوز آية سنة مجانا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم ولكل قوم هاد سوسيكا كوز أنت تنبي شريروا أنا كم أنت لا شريروا شريك كلا جنسي وتسعى قولي وش أنا ثبت مش ولا وانت أنا ثبت مش شريعة تبي وعدي أنا وعدي ليه يا كرنتك ya faɗi gaskiya ya ce ga yadda ta ga yadda ya kamata kuma kowa ya gani ita wannan ita ce shirya da Allah ya ce manzo Allah wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim kuma ita ce wata al'umma Allah yake aika mata bai dora kan wannan shirya da ce wani kulli qaumin hadi amma bayan an yi wa'azi gaskiya ta bayyana a karɓi gaskiya a aiki da ita to wannan ba aikin annabawa bane ba kun ba aikin mai wa'azi bane ba ta bayyana ga gaskiya ta bayyana a karɓe ta ya aiki da ita wannan ba aikin annabawa ba ne to ita sai Allah ya kore wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wa innaka innaka la tahdi man ahbabta walakin ba ya yahdi min yasha ma'ana ba ka iya sanya wanda ya gare da ya karɓi dai wannan aikin Allah shi yasa za ka yi wa'azi gaskiya ta bayyana kowa ya gane ta amma tabbata aiki da ita wannan tawfiki ne rabbani Allah ta'ala yake ba bawa wannan ni'imar sai ya karɓe ta sai za ka ga yanzu ga yana da kudawa ai kaga annabawan da aka aika musu ba su yi ƙasa a gwiwa wajen gwada masa gaskiya ba sun gwada masa gaskiya sun ganta sun fahimce ta kuma amma ba su karɓe ta to kaga su annabawan sun yi tasu kenan Allah ta'ala shi ne bai kaddare su da karɓar shiriyar ba shi yasa ba su karɓe ta ba da haka ita karɓar shiriyar falala ce ta Allah Allah shi yake ba wa wani ba kowa yake samun wannan ni'imar ba sai wanda Allah ya zaba Allah ce wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa falala ne Allah kuma ne da abin suke aikatawa ya khassu bi rahmatihi man yasha Allah yana kebar wanda ya so da rahmatsa sai sai ya kebar masu imani da imani amma ya tafar da yahudawa bi ba su dama da suka rushe zai da yadda imani wallahu min fadli azim Allah ba abincin falala ne Allah mai girman falala ne mai girma da cikin lamur mai girman lamur mai girman matsayi da daraja Allah ya ce wa min kitabi ومن أهل الكتاب من إن تأمن بدين الله إليك ومنهم ومنهم من إن لا يؤدي إليك إلا ما عليه قائما ذلك بأنه ahli kitabi akwai daga cikin ahli kitabi man yasta'manu bi dinarin yu'addihi ilayka wanda idan ka ba shi amana ka amintar da shi da dina akan dinari daya bi tsarin kai wanda yake man in ta mu'minari kitabi man in ta amanu bikin tsarin yu'addihi ilayka akwai daga cikin ahli kitabi wanda idan ka amintar da shi akan tarin dukiya ka dauki tarin dukiya mai yawa ka ba shi amana yu'addihi ilayka zai bayar da amana kare ka kamar yadda ka ba shi ta wa minhum man yasta'malu bi dinari cikin su akwai wanda idan ka ba ka amince masa akan dinari daya ka ba shi amana dinari daya la yu'addihi ilayka ba zai ba da shi wa gare ka ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai in kai sai ka dace sai da siyaka in sha abunka dalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyin sabil dalili domin suna cewa mu ba mu da wani laifi a cikin ummiyai don mun ci duki don mun ci dukiyarsu mun ci banza ba mu da laifi a kan wannan wa yaquluna ala allahi kadhiba suna faɗa ƙarya suna jingina ma Allah wa hum na alhali suna sanar da cewa abin da suke faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba Allah ta'ala yake ba da labari game da Yahudawa awwayo adalci da Allah subhanahu bai masa kuɗin gora ba sai gwada sun suka shi a cikin Yahudawa akwai maha'inta akwai kuma masu amana akwai wanda idan ka ba su amana za su akwai waɗanda idan ka ba su amana kuma za su kiyaye ba za su taɓa wannan amana ba Allah ta'ala ya ce su akwai wanda in ka amince masa akan kintsari kintsari shi ne tarin dukiya lokacin da muka zo fassara fadin Allah ta'ala zuyina linnasi hubbu shawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqaddara a bara kenan ina je mun yi maganar alƙinbar da maganganun malamai a kai haɗa da gudun da yin ke sai ku ɗora shi nan wurin hmm, dan ba ai ba za ku taɓa mai tawa ba mun sai mun mai tawa mun ba shi gaba kenan ba a wa kenan mun sa akwai adadin da malamai suka bari dirhami dubu kaza dubu kaza dubu kaza dubu mun faɗi su a nan wurin da shine kintar to akwai wanda idan ka ɗauki dukiya mai yawa ka bashi ka ce ga ta amana ce ko ga shi na baka rance ka bai mani aka yarjejeniya ba zai ci wannan amana ba zai maido maka ba gara ba akwai wanda in dinari ɗaya ka ɗauka ka ba shi to sai an kai ruwa na ka ci sai ka yi tsaye ka daji za ka iya ansa haƙƙinka. in ba haka maka wa yana iya sanyawa to kaga dinari ɗaya kenan ina ga tarin dukiya kuma kenan ma'ana akwai masu amana su akwai kuma rijiya gaba da mu eh ko ba ba Allah su wani in ka bashi zai amsa zai tsare zai bai wani in ka ba shi kuma komin karancin abin da ka ba shi, sai ya haizu wannan amanar da kai shi. to me yasa suke ha'intin maha'intin su Allah ce cewa suke yi ai yayi suna nufin larabawa ke wanda ba ahlul kitabi ba mu ba mu da laifi Allah ya halitta mu mutumin su ci banza shine laysa alira bil ummiyina sabi ba wani laifi akan mu game da dukiyar ummi idan mun ci dukiyar su ba wata hanya da wani zai bai kama mu da laifi mun ci banza an halatta mu mutum dukiya Allah ya ce wa yaquluna ala Allah al-kadhib wa hum ya'lamun kuma ƙarya ce suke dingina wa Allah su ma sun san ƙarya suke yi ba amma suna dingina wa suna faɗa su ce gashi gashi haka abin yake alhali kuma abin da suka faɗa din ƙarya ce ba gaskiya bane abin da suka faɗa irin wannan ta bayyana ana samun irin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misalin irin waɗannan da aka samu daga cikin ahlul kitab al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi a cikin gaddatan littafin sa daga hadisin abu huraira abdurrahman ibn safar al-dawsi Allah ya kara masa yadda abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata labarin wani mutumin da ake cikin bani isra'ila wanda kaga da yahudawa da nasara dukkanin su ahlul kitab su ne ahlul kitabin dama ko wa ya ko dukkan su bani isra'ila da suke so da yahudawa da nasara duka asalin su daga bani isra'ila suke so to a cikin bani isra'ila an samu wani mutum ya je ya samu wani cikin mutanen bani isra'ila sai da ya bashi rantsan dinari dubu ya ce idan ya bashi wannan dinari dubu zai mai zo shi zuwa wani lokacin da ya wannan mutumin sai ce ka kawo min shiru kawo shaidu wanda za ku shaidai mun yi wannan mu'amalar da kai da hikimar shaida kagarar da biya ba za a kawo shaidu da za su shida akwai haƙƙin za ta sai hukumar a san mashi wannan mai nema sai ce ka fadin lahin shaidu ita Allah ya isa da shida tsakanin ba sai wani ya shiga ba Allah zai shi sai ce to ka kawo wani mai labuni wanda zai labunce ka wanda in ka kasa biya shi zai biya yake kafa billahi wakila a kafa billahi kafila ya isa ga Allah ya zama mai lamuni na a wurin ka cikin abin da zamu yi wannan mu'amala yana faɗa wannan sai ce gaskiya ka faɗi sai da ko dinari duk sai ya bashi suka yarda ya ga lokacin da zai ne bashi wannan sai kama hanya sai hau jirgin ruwa cikin teku shi ya yi tafiya ne da ya je bayan ya gama hidimar da ta kai shi lokacin da zai maido wannan dinari dubu da ya ranta ya yi ya shirya ya ɗauko da dinari dubu ya zo bakin gabar teku yana neman jirgin ruwa wanda zai ɗauko shi ya kawo shi garin da wannan mutumin ke ba shi rantan kuɗin ya tsaya ya jira ya jira bai samu abin hawan da zai hawan shi ta zo da shi ba sai ya samu wani fata ko iti sai rarake cikin isa sai ya zuba wannan dinarin dubu sai ya dauki takarda sai ya rubuta masa bayani a cikin cewa ne ne wanda na rancin kudinka gashi gashi gashi na zo ban samu abun hawa ba to kada ya zama na saba alƙawarin da muka yi da kai shi ya sanya na rubuta wannan takarda tare da na dukiya ta kaji na yi kuma sai ya saka wannan takarda cikin gitsan sai ya daɗa cikin iskan yadda ruwa ba dai da ya daɗe ta sai ya jefa wannan iskan ko katakon a cikin ruwa ya jefa shi sai ya yi addu'a da ya jefa ya jefa iskan yana kallon iskan sai sai Allahumma innaka Allahumma innaka listastalaftu min fulanin alfanina sai ya Allah na rubuci dinari daga wurin wani fasa'ala ne shahidan fa qultu kafa billahi shahida sai tambaye ne in kawo wanda zai ba da shida na ce Allah ya isa mai Wasu tsakanin wa sa'alani kafiran fa qultu kafa billahi Ya ce in kawo mai lamuni wanda zai lamunce ni sai na ce Allah ya isa mai lamuni tsakanin ce ya Allah ka gani na yi iya kokari na ban samu abin hawan da zan hau in je in kai ma wannan mutumin ta cikin lokacin da muka yi magana muka yi magana da shi ba ma muka yi muka aje da shi ba na samu in ma samu wanda zan ba mawa ya kai mai da shi ya kai shi, ban samu wanda zai kai ba da cewa wa in ni sauda tuka ha da Allah wannan dukiya ta shiga ta nan na sa cikin ruwa na baka aje ta Allah kai na bawa aje ta za ka kai san mai da sakon shi a Allah ya fa yana kallon wannan katakon hanyar da hanyar da kuma wannan mutumin ya fito bakin gaba yana jiran jirgi ya zo wannan mutumin ya zo ya kawo masa dukiya ta shiru bai zo hayyan bakin shiru bai dai wannan mutumin bai zo ba da yamma yi wannan ice sai Allah ta'ala ya kawo shi habbakin gaba don inda mutumin yake da ya gaji da jira ya ga itar sai ya ɗauka bare da shi gida a mai tun da an zo ba samu ba da ya kai shi gida ya kai ma matan su aje a yi amfani da shi a yi sanwa yi buɗa matan da suka fasa iskan wurin a faskar iskan a yi sanwa da shi suna fasawa sai ga dinari dubu da wannan takarda da wannan mutumin ya aika shi matan zo gaya masa cewa gashi gashi ga abin da aka samu ya an sa ya riba daga baya wata mutumin da ya samu abin hawa ya zo sai ya biyu sawo sai da wani dilari hukum da hannu ya zo ya samu mutumin suke sallama sai ce ka yi haƙuri na ce ga lokacin da zan zo in kawo maka dukiya ka ban samu abun hawa ba sai yanzu za ka gani ranar ka zo wannan mutumin sai ke ce masa halittar ba a tsaye da shai ka aiko man da wani akwai abin da ka aiko man da shi sai ta alam ubirka ne lam ajid markaban qabla hada ba na da ba ban samu abin hawa sai yanzu wannan ne abin hawa mun samu rajo kuma kai wannan sai ce fa inna Allah adda anka alladhi ba'athahu fil hashara Allah ya ya bada wannan sako da ka aiko da shi ka damka shi kace Allah ya san mani a cikin kistan nan to Allah ta'ala ya kawo shi ya gobe na sakonka ya gobe da haka ka duya da dinarin shan rudan ka biya da dinarin a dubu al-imam bukhari ya kawo shi ta'alika da cikin sahih bukhari to kaga wannan yana gwada mun in ta manu bi qirari ne wanda yake da ita bai ma samu yadda za a yi je ya samu ya kawo ba amma ya ba wa Allah ajiya shi kuma Allah ka'ida idan ka ba Allah ajiya ba ba ta kusanta la ta bayu indahu alwadaya in dai ka ba Allah ajiya to ka sa ajiya a littafin hannu don duk abin da aka ba wa Allah ajiya dai wannan abun bai tozarta za ka dawo ka tattace yadda ka ba wa Allah Umar ka ba ya ga wani mutumi da ɗa da uba ya gan sai ga kamar ta fati Ya kun gane cikin da kamata ba su ko ba na sun kai matuƙa wajen ka ba kuma sun haɗa su kira mutumin da shi da ɗane sai ce masa ba wa Allah hankaka da hankaka fasi kama irin yadda kai kama da ɗane ka san a wajen kama an aka ce hankaka an kai karshe gina ya fi komai kama da nashi ya ce to hankaka da hankaka ba fi kama ba kamar su bata kai irin yadda kai kama da wannan nan sai ya amiral mu'mini na kai falau a rafta an na ummahu wala zatu wahiya maita sai sai mamakin da kake na kaman mutu to yaya mamakin ka zai kasance idan da ka san cewa wannan yaron bayan bayan da ta rasa ne shi kuma sai gyara zama saboda ai wani sabon karatu da ya zo yanzu wanda dole za ka nemi bayani kai ba dawa a rafta annan ummahu wadda zan wahiya mai da umar ke gyara ba sai ya ce masa ta haifi shi ya mutu ita ya amira In mu'mini inna zaujati umma hada walad hamalat sai mata ta uwar wannan yaron ta dauki bayan ciki ya kora ciki ya tsufa sai tafiya ta kama ni na so ya zama ina na aka haifi shi to amma tafiya sai ta zama dole sai na yi ta ba yadda na iya da haka sai na shirya zan yi tafiya matata ta nace akan balan tafi ba dole sai na tsaya in ta haihu daga baya sai in yi tafiya amma dai na nace mata akan cewa sai na yi wannan tafiya ba zo tsaya da na nace zan tafi da na hito sai na ce mata da na fito zai zai yi tafiyar muka iban kwana sai na ce amma mai ne a sauri uka guda mi hada ya Allah wannan ɗana wanda ke cikin matan nan tawa na ba ka ajiye shi Allah ita sai na kama hanya ta ne da shi amma kun ga ya ba Allah ajiya bai ba shi ajiyar matan ba sai kama hanya ya tafiya ne bayan ya yi tafiya ya dawo bayan kwanaki da ya dawo yana dawowa sai dangin su suka karbe shi da labarin cewa ba ta sha'ada ya ɗauki rayuwa haru haka gaya masa sai eh, abin da ya kamata musulmi ya yi mai istirjari ita ma wallahi ina shaidarta na sani mata ce mai yawan bauta Allah mai yawan asini mai yawan tsaye ke bayan yamma ta yi magariba ta yi an kawo mashi abinci zai ci ya zauna sai ya ga hayaki sama sai ya tambaye su mina yana hadar dufan sai daga wannan hayakin daga ila sai suka ce hadar dufan ya kuruzu min mikbarati zaujatika kullu yawmin mundu an da nar ke wannan hayakin da ka gani daga tsabarin mata ka yake fitowa kullum tun daga rasa muka ne ka kullum sai muka yi in dare yamma dai sai mun ga wannan haƙin yana fitowa yace wallahi ni na ce ne da na tabbata mutu ne kirki ce ne biyayya ga Allah ko kai da ku gwada mana kamar a kai shi an gwada mai kamar sai dauki abin tunawa sun yi tuna tuna wanda ya kai sai ya tattata farce da aka rike kan sai ta da wannan yaron kan sai na halda halda sai ya ɗauko shi ya fito shi sannan ya sake mai da harin ya koma ƙara yin hayakin to da ya ba Allah ajiyar uwan ma da ya tada ta amma me yasa Allah ya mata da shi ya ba shi ajiyar saboda Allah ya nufi ɗaukar ta zai shi yasa sai ya mata da shi ya ba Allah ajiyar Ya sa bai ba Allah ajiyar da ka baka ba wa Allah ajiyar ajiyar ka ta so ba ba nan shi ma wannan mutumin haka Allah ta'ala ya ɗauki wannan ajiyar da ya bawa Allah shi za ga wannan ana magana a ahlul kitabi kenan wasu wasu kuma idan mu'amala ta dukiya dinari ɗaya idan ya fada hannunsu na mutum to shi ke in ba a tsayuwar daka kaye ba ba zai iya sake shi abinda suke gani laisa alaina fil umbiyi na sabi umbiyai ba kuwa wanda ba su da ilimi ba su da littafi in mun ji dukiyar su mun banza ba su da wata hanyar za su bi su mata saboda Allah ya halitta wannan a ahlul kitabi kenan amma yanzu kaga wannan ɗabi'ar ta hannun kitabi ta yi kamata da ɗabi'un da yawa daga cikin musulmi a yau da yawa amana ta yi wahala da sun mutum idan ka ɗauki amana ka ba wa mutum to shi kenan shi kenan cikin mutum ɗari in ka ba su amana sai kai da gaske kake hidda goma wanda za su yi tsari amana yadda ya kamata tun ba ma a sai amana ta dukiya wadda nan ba ita Allah yake magana in dai amana ta hidda da dukiya to shi ke bambancin matsaya amana yau da na biya su ya kudawa shi ne su waɗansan bilisanin makal suna cewa laisa a rina bil na tabi su kuma wannan bilisanin hal abinda suke gwadawa kenan mutum ne an ba shi dama ya hau kujerar gwamnati to kawai sun dukiya al'umma yake kamar in an je lahira shi ya ji banza dama ba wanda yake tambayi shi a kai ya ji banza ke bai tunanin akwai kiyama bai tunanin akwai da Allah zai kare shi tambaye shi kun ga kwanakin bayan shugaban kasa ta ya gaba wanda zai tafi zai zo ya tambaye shi bayan ya sauka ya ce ya fi kuɗi ko ya yi wani abu ya ma ga wanda zai zo tambaye shi haka laisa ali na kuma ne sabili ne dan shi ma ke so ya ci banza ba wanda zai tambaye shi a kai ya ga wanda zai zo bayan nan ya ce ina kuɗi ko ya ci kudi ko ya ci shi kuma ya manta idan ma a duniya ba a tambaye ka ba za ka je akwai ranar kin dillanci na nan ranar da ba a duniya ganar da ba su tsakara ranar da kowa shi zai kara kai wannan rana tana nan zuwa a sannan sai ya yi wa Allah bayani dalla-dalla shekara takwas ta yi bayani za abin da ya faru in ma an tambaye ka nan duniya ka ba da aiki bakon a kai, rage ma da sahi a kai, don billahi lazi duk abin da ka dauka sai ka yi jaye ka bayani mu ne a nan mutum yana dauka abin da bai da sabuwar duniya amma a wajen Allah mare hadin kitabi na la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha kowa sai yayi bayani da ko EFCC ta kama mutum ko ba ta kama shi ba ko ICPC ta kama mutum ko ba ta kama shi ba akwai EFCC Allah na nan inda ba rikitar tarfa ba wani lauya da zai tsaya kare shi lahira ma Allah ta tun daga nan da mai wani ha antum haula'i dalilu anu fil hayat dunya kuma yau dalilu ba anhu ne mun kiyamati amma ya kunu alaihi wakila nan duniya kuke zuwa kotun ku kare ta lauyoyin kenan ku ce ba su ta kudi ba su to lahira wa zai zai jayayya da Allah wa zai zama mai tsaya masu gaban Allah ya ce masu kudin ba waye zai yi wannan kai kadai ka sace kudin da dalilin kudin da mutum ya sata dubban al'umma rayuwar sa shiga cikin hadari sun shiga cikin kalubale wasu masu rasa rayuwar dalilin wannan dubbai kuma shi kenan sai da gana an zo duniya haka ba a komi haka zai lahira ba za a yi komi ba ya fi banza kenan ba za a yi komi ba ila da kudin kiwon lafiya aka bada dalilin wannan kudin da kafin da yawa marasa lafiya sun mutu kudin tsaro ne watakila dalilin wannan kudin tsaro da kafin kila da yawa mutane sun mutu sun rasa rayuwarsu wasu sun rasa rayuwarsu lafiya su wasu sun rasa mutuncinsu wasu sun rasa dukiyoyinsu dalilin wannan kudin da kafin kuma dan kawai kai shafa fiye da bai sai a ji lahira Allah ya kyale ka a ce ba za a yi komai ba ka ci banza shi kenan sai a kyale kare, wani banza ce kai hasa ba gare ka shi idan banza ake cin kudin har sun zo ga wani malam ai ka san dangan kudin za a dinga yi na kau tabbata a wanda ko dangan ake ba su kufau salon kamun mulkin sai ya gwada inda dangan ake ma ba su yi a ne malam mutane sun sace kudin kasa al'umma da cikin matsalancin talauci kuma ba a ciki ki ba ku kasan nan ba wallahi tallahi a cikin da ke kasan nan ya wuce duk hankalin mai hankali ya wuce duk tunanin mai tunani wannan wahala da kake gani ana shafi talautar da ganza a ka ba al'umma ba don Allah bai hada arzikin da kowa zai wadata yo ai ya ishe kasatar da ake yi kasar da arzikin bai da yawa da yanzu kasar ta kai malam ba wata kasar da za a yi masatar da ake ma Najeriya ta rayu a sai ana fata ana wura kuɗin da ake wa wura Najeriya Ƙasar kuma ta cigaba da rayuwa matsayin ta a haka wacce ake cikin arzikin da Allah ba mu ba a ɗibi komi ba ba a hito komi ba a haka kullum ba ake kuma to wallahi ranar ƙin dillan na nan wallahi duk kudin da mutum ya sata ta muhunnan kudin da tura ranar kiyama sai ya gudu. Allah ya tawa maka ne na nabi na hanyar hudu ba man ya zulul ya tsiri ba zan da yawan kiyama wallahi sai kowa ya ɗauko ya gudu sata ta hauka ta rashin hankali ta rashin imani ba domin duk mutumin da za ka ta ya saci biliyan shirin biliyan hamsin biliyan ɗari ai hauka ya shigo hauka ya shigo an wuta magana bukata ɗan adam hauka ya tsohon kwanciyar talauci ne ya sa ya kusa da hauka don in ba tsohon talauci da ke gugar jikin mutum ba biliyan hamsin ka mutum ya sashi biliyan hamsin gidan uban ba zai kai me zai da ita me zai da ita bayan magana duk jikin mutum ne ba a ta abinci ba ne a sa riga a hau mota a gina gida a aure mata ba ya kasa kenan ba to bayan wannan a biliyan hamsin in duk ma su ne mutum mutum sai ya aura ya saka biliyan kuma da shi aure zuwa me mutum zai yi me mutum zai yi bukata ta dan adam ta rayuwa to hankali ya wuce ya sanya magana wanda ke tsaya ya kamata yan siyasar Najeriya a dinga yi masa awai tabun hankali alamu sun gwada ka dan wata sada tana gwada wasu ba su da hankali wallahi sun tabu sun tafi idan ba ta ba mutum kadai sun ba taɓa hankali da ciwon hauka ba mutum guda biliyan ka ɗauki biliyan biliyan biliyan biliyan hamsin ɗari ina za ka da ita ko mai za ka da ita wallahi ta wuce ƙarya mutum yake sai ya fi wannan kudin ya cinye su hajji ƙarya yake wallahi ta bukata bukatar ɗan adam wallahi ta wuce bukatar ɗan adam ko suna nan ba da kuruce ce sa sai su wallahi bai su ba duk najeriya akwai gidan tiriliyan ɗaya ko ba ƙari ɗaya ƙari a sakwa ba ka gidan duk idan ka bai wuce ka sai gidan da ya kai girman nan unguwa ba ko gidan nan unguwa kai kada zai ka daga hirgita ciki ta ka luka ya rika tashi kana ciki shi kuma duk ƙari ya ka gina gidan ɗaki ɗaya za a kwana ɗakin kuma gado ɗaya duk yake ka sai mota dubu ka aje ɗaya za ka hau duk ka ɗaya ma gehe ɗaya ba kai saka cika ta ba ko iyaka take na aiko iyakar ya aure mutum ya aure mata hudu ko bai daga nan hudun ba inda zaya kuma a hudun ba zai ɗakin ɗaya zai kwana zai iya canzawa bai iya haɗa su kai kwana ɗaki da abinci kuma dole duk ya mutum ko akuya ya koma dan adam bai sun miliyan ɗaya a rana ko akuya ya koma saboda shi wallahi bai sun miliyan ɗaya kai na rasa Allah ko dubu goma mutum bai ci a rana shi ma dai a ta koshi ba ƙarya ba ba iya ƙarya abin nama ba ne duk wanda ka ajiye naman dubu goma ka ce shi in ya ji sai rishin lafiya billahi la ila ila Allah sai rishin lafiya har da wuce shi bai rishin lafiya ba to bai da lafiyar ta ba da ba da ciwon shi ka sallar shi naman dubu goma da adam ya zanta sun yi zama guda bai da lafiya wallahi yo ai lahiyayyen mutum ba malam matsakaicin mutum kaza guda in kaza ta amsa da ba ta cinye wa ga mutum sai wanda ya aka nade ba a kamo ba ya eh, irin wannan ya eh, nade ba a haɗu ba ya wannan ko shi kuma sai ya yi da sai ya kwanaki mai ƙara marmarinta ba sai ƙara ba to duk ɗayan mutum kaza ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da daddare ta ishe ko sai marmara tuwo guda da rana ko da daddare plus ɗin shinkafa da rana ko a sa mai ganye saboda ciwon suga iyakar da kenan to mutum bai sun dubu goma a rana lami lahiya shi iya tsirya cikin shi a ce sai dai in abincin karya ne mai tsada amma gar da gar gaskiyar lamari mutum bai sun dubu goma cikin shi a rana to ya saci biliyan ishirin hamsin ɗari ina za a yi da su ina za a yi da su in ta gudu ke kai ya talauce? ya rabu da talaucin kuɗi rashin kuɗi amma wannan shi ke gwada shi ba matalaucin da ya kai talauci ba domin duk wanda zai wuri irin wannan kuɗa ba ne kai talauci shi ma talauci yanzu ya gare idan za ka duk da wannan kuɗin kuma duk da wannan kuɗin kuma ba wadatuwa zai yi ba zai samu wadatar ba cikin talauci yake rayuwa har sallah in ya gama ya mutu bayan shi kasi talauci kuma bai isa ya maka kai ta arziki ba da yayin da ya yi ba sai ya mutu ya ba kuɗin kuɗin su lalace kuma su dawo shiga ga wahala Allah ya kadare ta sha sannan ga hisabi a lahira yana da rashi babban matsalar ba irin wannan kudin shine ba wai sabu mutum ya sata ba a'a in ya zama kudin wani aiki ya kamata a yi da su da dalilin rashin wannan aikin al'umma su shiga wani hali har sabon wahala da al'umma su sha kuma sai a ɗauke shi sai a ɗauke shi yasa ba wani abin burgewa bane ba mutum ya saci kuɗi ya gina masallaci ya gina makaranta a hau kai ka gaba har zaka ma dole sai kai ciki amma duk ba ta hidda ka za a zo lahira za ka kawo ka zo da su a lissafa a tafi to kuma sannan in gano da su dama shi zuwa na tonan asiri ne ai zuwa da kudin ba wai kudin zai kai ba a'a tonan asiri ne gare shi a farfajiyar kiyama kowa ya gana kudin nan ya dauko ya kawo sannan da kyawawa ayyukan shi zai jami ai ba kudin ba abin da za a yi da kudin in ya ba kai ma ba abin da za ka yi da su kyawawan ayyukan shi da su zai biya darajar kudaden da ya dauka na su. in kuwa kyawawan ayyukan ba su biya ba sai a dinga auna zunuban da suka yi daidai da kyawawan ayyukan da zai bada da mutane a dinga dora mashi so yana da kyau mu ji tsoron Allah ke amanonin da Allah ke sanyawa wallahi fitina musiba ce ka lura da wani abu duk wanda zai saci kudin al'umma ya azurta kai ne tun daga duniya wallahi Allah zai kare ke gaba laye ga wani daga komai Allah sai zarbe da ciwon da zai ta sun kudin ka lura duk wani wanda zaka ga ɗin barawon gwamnati sai ga yana da hawan jini yana da ciwon suga ga ciwon gawo to tun daga nan ga bala'in nauyin da ya daukan makai ne kuma ga wani lalura bala'in da Allah ya jarabe da shi da zai hana ya mura kudin da ya dauka doka likita na zowa an sai ciwon suga gare sai a ce bai tun duk wani abin da yake saba ne sai wata fitacciya ta daba ya hada da ganye shi ba in yana son ya zan lalahiya bai cin nama to ina wani kuɗi ba ka cin nama zai cin nama yana kallon abubuwa da yawa sun gagare rayuwa yake irin ta talakan ƙauye talakan ƙauye da ke fama da yakuwa da zogala da alayyahu da yawa cikin abinci shi ne da yadda zai lalura ce sai a mai da mutum ta rayuwar da zai koma kenan da haka bai iya mora kuɗin tun yana sa riga da mai kyau sai an kai ya sa riga ya haifar da ta haifar da shi da bari riga da yana sa wata kyau sai an waye ya sa ba ta mai kyau yana shiga mota ya daɗi sai an ganin ya shiga mota bai jin daɗi bai sai kunda ya suke kwana ya ba da ya kunda ya suke kwana sai ya kwana asibiti kuma kaga bai sai daɗi ya muri kyau shi ke nan lalura ta rayu bala iya haihu mutum ta ko ina ala kuma duk wannan ba zai fita shi daga wancan kitabi da lafiya zan ka kalla ma ɗaurin jindin da ma ɓarayi suka fara samun yanzu kawo gwamnati ta fara yankin barayi to kaga yanzu abin ba ya ɗauki sabon salo kaga ce shugaban kasa ya yi wasu Kashin gwamnoni da suka yi sata a cikin gidan yaji ɗaya shekara guda da ta wuce da wani abu hakuka kayi sata kan gidan yaji to an mai ahuwa an yaji mashi ya fi ganin duniya lahira za ku halitta ba ka iya yi mai lahira ne a to zai yayi mai lahira ne ko ko nan zai wace ce mai sai yayi mai hakim ya da yayi na shi yana da shi amma hakokin mu duniya wace ce mai yayi mun ai ba zai yi ba kuma ko su da aka yayi mutum na imani da Allah dan ba musulmi bane ba kuma dan ba ya arewa bane da ya arewa ne ba zai yaye masa ba ina tabbatar muku da wannan da ya arewa ne ba zai yaye masa ba amma daga dukkan su ko da ya arewa ne kuma arewa ma ba musulmai bane ba da musulmai ne ai musulman nawa ke gidan yari ga sanan an kama su da tafi da rashawai ai kama waɗanda an tsare su ma ko ta ce a sake sai sake sai da gada ma sun ana zargin sun sace kudin an ce a sake su ma ba kudin ko ma akwai kudin an ce a bada su ne da yake cikin su amma yanzu sun sa su an tabbatar an hukunta su ya yi masu wannan ita ce gwamnatin masu gaskiya domin zo buga ta makare ta yadda za ta yi tunda wannan ita ce gaskiya to iya ka yayi nan duniya za ka yayi mutum wanda ka yayi wani nan duniya a lahira kuma za a haɗe ta wa inda la yafsanu al khusu san za a sai ka hidima Allah da lilin in ka haɗe sai ka je ka ce ba Allah ne ya yi mai tashiru in ka yi shi ka ga ba Allah za a ga mu da yaran aiki ba da magana maka ma lahira Allah ba zai tambaye su ko suna ganin dan mai tunanin kiyama za ta tsaya Allah ya tambaye shi yayi damar da Allah ya baka ya karki amanar da ya baka za ka ga wani haukan ba zai yi shi dan haka za ka ga mutanen namu da yawa sun da wahala in sun yadda akwai kiyama domin duk wanda ya da akwai kiyama ko yana banna za ka kana takaita mai bannar da zai yi in ya yi wata shi ɗan ba riba tai wata da ya yi ƙura zai yi sai tuna akwai ranar da Allah zai ta shi ya tambaye me sa kai a wata sai kaga ya taɓa ita bane amma ko dai rai ba su kai wasu babban da san ban ba su kai ya ni ba ni tsammanin su duniya ba akwai jami'an gwamnati ko wuƙa da gwamnati na Najeriya duk duniya ba ni tsammanin su babu Allah cikin tunaninsu kuma ba su tunanin duniya domin ko a duniya wani zai kasance a nan ba zai yi abin kirki saboda bayan na mutu ko bayan na bar wurin a tuna da alkhairi ko a ganin yin kyawawan duniya to mu na mutu daga duk ba su kuma babu wanda ya kamata ya ga wa'azi kamar mai mulki a Najeriya domin idan kwamishina ne kana da ofis ɗinka daga ofis ɗin da kake zaune gaban ka ga wa'azi da wani nan shekara kaza zuwa shekara kaza wani shekara kaza zuwa shekara kaza wannan wajen duka suna Allah ya maka a wasu ma'aikatun ma kana shiga falfaje ko ko ga an jira ba shekara kaza to wani wa'azi ne gane za ka taifa yadda ila in ka an hoto goma yake iska maka duba su duniya uku cikin su ko sauran uku da suka rage sai ka ga duka an mamanta da su suna nan duniya ko duniya ta sa su kwallon tara tarihi ba a ma tunawa da kuma kai ma za ka wuce haka za a ka. alkhairin da kai ka bari wurin shi da za na tunaka in ka yi ɓanna sharrin da bari wurin kuma shi za a ka amma za ka mutanen mu ba su kallon wa'azin Allah ba su kuma kallon wa'azin duniya da ake sai ran da mutum ya zo ya sauka sannan sai ka ga yana nadama wala ta sa'a nan yana ganin da mun yi kaza da mun kaza ba da mun yi kaza da mun kaza ba a sannan duk an cimma nadama kenan ba wani amfani sannan nadama ce kuma nadama ce a sai da ba ta ko mafi jimunan abun Allah ya ce wa yaquluna ala allahi kadhiba hum ya'lamun suna faɗa suna jingina wa Allah alhali suna so mu za ka kaga su yahudawa su ke cewa Allah ya halatta musu mu nan matsalar da aka samu za a akwai lalatattun malamai malami zai je wurin mulki zai ga bai aran kadai ya cigaba da hidima kawai kai ta ɗiba in ka ɗiba sai ka samu makaranta a lokacin sadaka ka dinga kai wasu abinci ana sadaka ka gina masallaci ka gina makaranta ka dinga tura su ke umra shi nan a ya kudu zuru ba jami'a kaga su kuma da ta musu haka hankali ne kwance ai ya riba ya cire wani abu da haka kawai wayar zai ɗebi miliyan ɗaya sadaka miliyan goma shi kenan Allah ya yi mashi saboda jina jahilin banza jahilin wuri za ka rai da za a da yi ba ka ɗebi biliyan guda ka sadaka miliyan goma kawai a yahi ma biliyan guda haka wasu za ka yi wasu malamai ke halakar da su saboda ko wanda shi kuma ba in mutane za a yanka kansa a cire a saida a kawo mai kudin yana iya amsa ka sunan malam yana iya amsa da haka bai lamu yana iya iza mabannatin ya sai yi bannar shi dai saboda abin da zai samu shi ya samu shi gidan ya ta iza shi ya kai shi wani shi to su waɗannan su ke kirkira ƙaryar su zingina wa Allah a madadin mutane sai su halin samun mutane su yan gudawa su suke yi da kansu suke sa halin su suke faɗin wannan lai sa halin su sun yi da kansu in ka faru talaka kana ganin bai iya komi ka bai da wuda ke ganin ba su iya komi dama tana kama kowa bane ba komai bane ba ya wuce hanya da kake tunanin ka taka gaba ka wuce ba amma kuma shi jiki da Allah shekaru zalunci shi kuma ya hana irin shi shi kullum ya kai kukan ka wurin Allah sadda zai kai kukan nan Allah zai gaya mashi wa izzati wa dalali la ansuran naka wala ba'da fi ina rantsi da buwaya ta da saukaka ta zan taimake ka ko da bayan wani lokaci ne na taimake sai na kwata makaki bai shi kuwa a azi yanzu ga yin siyasa nan malaman da suka sauka ba sun dawo sun zama malamai wa'azi suke yanzu duk bai shi kuwa azi wannan ba su ma da za a dawo azi wallahi za su dawo kai suna magana lahira suna magana aljanna suna magana wuta duk za sanda suke mutu kujerar suna suna allah sun manta duk sun manta ba za ka ga mutum malam ya tahi makirfon kai ka rinsa da allah ya tafirin azumi kuma amma da sanda yake mutu kujerar shi ma bai kauna allah ba ba kauna Allah yake ba yanzu an waye gari ba ku dama ta kuce to yanzu sai wa'azi yanzu ya gane Allah amma ana san kake mata kujerar wa a zan da sai Allah ta da ku duniya ce wa tilkal ayyam tin rawilu ha bainan nan haka kuma ana ga an waye gari na gaba gaba da an sauka ne ga dan an dawo a ji zaune Allah a kiyaye haƙƙin talaka sai za ka kaga sannan aidin mun bi layi ɗaya ne an haɗa mu da su ana banka na. ai kaga wasu ke gan mu da tare da mu da su da suka sake mu suka ansa yanzu an hada da mu da wasu ana gungu kasu na suna wa'azi waɗannan ba za su sauka za mu haɗe eh, za su dawo in suka dawo haka wani zai hada za a hada kuma ka ji ana mun wa'azin tare eh, suna wa'azi suna ganin suke ba su yi mu sana Allah ba ganin suke su yi mu sana Allah duk da sun da ake ga masa Allah ba su tuna Allah ba amma su yi mu sana Allah da haka suke wa'azi a tuna Allah ya kawo na cikin guda iya Allah Allah shi kyauta wato duniya tana da ban tsoro tana da ban mamaki da rasu Allah wallahi da abin da ya baka tsoro sunan siya baka duk abin da ya baka tsoro siya baka tsoro haka zuwa da wucewa take yadda ka san kyauta wani baka cikin wucewa wallahi kuma ba baki komai take wurin Allah kuma zalla ta lauka ne duniya ta zira inda mahi da gana a ba'uba ma saka kafirun kafirun kafirun fiya sharbatan kuma saka kafirun fiya sharbatan inda duniya a wajen Allah darajar sa kai darajar fufuken sauro da ne bai samu ƙofar ruwa guda da ba ba ki gobe take wurin Allah ya za ga kowa ya so ya kamfata ya kamfata ya gama tarawa sai mutu sai mutu kamzara kumin jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadalika wa awrasna qauman akharin sai ya gama tarawa tuk sadda zai zauna ya ci sai Allah sai ta ho ina kira sai ya kira Allah an gama kuma haka Allah ya gane da su haka duniya take zuwa cikin Allah ce bala mana ufa bi adihi Allah ce abinda suke faɗi ba haka yake ba wanda dai ya cika alƙawarin Allah wattaqa ya kuma ji tsoron Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah ta'ala yana son masu takawa wanda suke masu kiyaye da sabana duk wanda a yi kiyaye alƙawarin da ya tsakaninsa da Allah ko alƙawarin da ya dauka tsakanin shi da mutane har da Allah ce ya kuma ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah to Allah ta'ala yana son masu takawa kenan wannan yana gwada cewa kaga alƙawarin Allah da mutum da kiyaye shi ne da imani da Allah ta'ala da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wata ka kuma yi dokokin Allah wanda dai wannan ya kiyaye dokokin Allah to Allah ta'ala yana son masu takawa Allah ta'ala ya sanya mu cikin su abinda muka fadi dai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh